Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna matar so na marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga wacce aka fi sani da Real Mai Dambu wanda yake zuwar muku daga tashar kundin Hausa Novels da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a gargashin jagorancin Abban Dausayi. A baya mun tsaya ne a inda cike da mamaki suka kalle ta to sai me? Ba an ɗaura ba, ko so kike zuba wa zuƙaƙƙiyar budurwa idanu bayan lafiyar Shilau. Gara ki koya mata jarumta don yaro na ba lusari ba ne. Shiro ta yi jin sun mata ca. Ɗakinta ta dawo ta ajiye tire ɗin a gaban Rahila, buɗe mata bawul ɗin ta yi sannan ta bata. Mika mata mop wanda ta cika da madara ta karɓa a hankali ta fara sha. sai da ta kusan shanyewa mami ta ce ki abincin na yi abin da ya kawo ni a hankali ta sanya madarar farfesin ce ba ta wani ci ba ta dire bal cire hijab ɗinki da cire hijab ɗinki da zani ta ce mata haka ta cire su kunyar mami ya ishe ta cikin basar da abin mami ta ce ni ba surukarki ba ce don haka my dear ki saki jiki na yi miki abin da ya dace shafa mata zirki ta yi daga cinya zuwa kafarta daga hannunta zuwa ƙafarta sai da ta saɓule rigarta ta miƙa mata wani zani irin roban nan ta shafe mata bayan ta sannan ta ajiye mata ta ce maza ki shafa a jikinki ina zuwa fita mami tayi a gurguje ta shafa a kan cikinta zuwa ƙirjinta sosai can sai ga mami nan kasko ta kawo da gaushi kaɗan ta saka a kan kujera 'yar tsuguno sannan ta sake fita ta ɗauko wani kujerar wanda aka buɗe tsakiyarta saka kaskon da ta zo da shi ta ciki sannan ta zube sannan ta zuba turaren wuta a ciki ta sa hila ta zauna a kai bargo ta ɗauko ta rufa mata ta ja ƙofar ta rufe tun tana jin zafi har ta daina jin zafin wutar a hankali hayaƙin yake bin jikinta yana ratsa ta bata tashi a kai ba sai ƙarfe bakwai saura mami ta kai ta ta yi wanka da wani ruwan da aka zuba turare a ciki gashinta kuwa lalle aka kwaɓa aka shafa mata a kantin five na safe Sai da zata shiga wanka ta wanke wani haɗin sabulu mami ta bata da sabon soso. Sosai ta wanka ta dirje jikinta sannan ta kwanta a cikin ruwan yana bin jikinta, idanunta a rufe. A hankali ta fara tunano abinda ya faru daren jiya ita da Aman. Murmushi ta yi, can ta buɗe idanunta ta sabida tuna yaren Nobel wato ayaba. A fili ta ce na shiga uku, dama haka abin yake. Sai da mami ta buga ƙofar ta fito kanta a sunkuye ta miƙa mata hijab ta ce, Ki koma ɗakin ku, su Maryam Sajida na neman ki. Ya ki ni ki tafiya a hankali kar wani ya fahimci wani abu. Kamar yadda mami ta ce haka Rahila ta yi har ɗakin su tana shiga ‘yan uwanta suka rufa mata da tambaya. Gadonta ta haye ta shiga bargo daga ciki ta ce ku kyale ni, Umma ta hana ni magana. Duk suka haye gadon cike da son jin ina ta kwana kuma me Umma ta hana ta faɗa. Dan Allah miya ka ba za ki faɗa mana ba? In ji Rahima kamar za ta yi kuka. Rufe fuska da ta yi da fulo za ta yi wurgi da shi ta ce fitsari na tashi na samu ba ki a ɗaki. Ina kika kwana? Rufe idan da ta yi ta ƙi magana sai jin murya shi suka yi ya ce a gurina ta kwana. Ƙarasowa ya sanye da shet mai dogon hannu. Cream color sai wando baki ya yi kyau sosai. Sauka suka yi cike da kunya bakin gadon ya zauna ya janyo ta cikin murmushi ya ce cutie babu magana ne. Rufe idanunta ta gam, hura mata iska ya yi ta ki buɗewa. Kallon kwanciyar eyelashes ɗinta yi sumbatar goshinta yi ya ce, Thank you for the last night. Yana gama faɗa haka ya miƙe zai bar ɗakin can ƙasa ya ji muryarta ta ce a dawo lafiya. Juyawa ya ga ta janyo filo ta rufe fuskarta. Marmashi ya ce Allah ya sa. Fita ya yi su Maryama suka dane ta cikin son Fita ya yi su Maryam Sajida suka daina ta cikin son kanin labari. Hmm. Faɗa mana ya first night ɗin yake in ji Rahima. Ni fa barci nake ji ku ƴan matan nan idan na faɗa muku za ku iya lalacewa kawai ku share batun amma abin ba a cewa komai dan na ga zahirin yaren Nobel. Tana gama faɗa haka ta juya musu baya can barci ya gaba da ita. Su ma miƙewa suka yi suka gudu gida saboda Umma ta kira su idan ta sani za ta iya saka musu kuka. Sau uku mami na lekowa ɗakin ba ta tashi ba. Tun da ya isa gurin aikin sa yake ta doka murmushi Ahmad ne ya ce kai ango da alamu kwasa gara kenan. ya idanun shi a hankali daren jiya ya shiga dawo mishi. Ango surar ta yake ji yake kamar ya je ya sace ta ya ɓoye. Ba za ka gane ba ne Ahmad akwai bambanci tsakanin ƙananu da manya. Zan maka fatan samun irin ta. Inda suka fara maganar mai nasara ya ɗago ya kalle su daga haka bai kuma ba don ya san zai iya janyo abin bai san yadda zai dan ya san zai iya janyo abin da bai san yadda zai da ita ba biyu da rabi ta farka da zauna yanzu kan ba ta jin komai ban ɗaki ta shiga ta yi alwala da wanka ta zo ta gabatar da sallah tana idarwa mami na shigowa an ciye mata abincin kalisa ta ta fita zama mami ta ta ce ɗauki madarar nan ki fara sha kofin madarar ta ɗauka ta shanye abincin mami ta bata ta ci a nitse tana idarwa ta miƙa mata fruit wanda aka zuba mishi zuma da madara. Sosai ta sha furut ɗin sannan mami ta shiga banɗaki ta haɗa mata ruwa ta yi wanka wanda aka zuba sinadarin ƙamshi tana gamawa da tura ta a ciki. Ta jima tana wanka sannan ta fito miƙa mata humra ta ta ci gaba da shafawa. Goge wannan share wancan tsugunna anan kafin su gama la'asar ta yi alwala Ta sake ta yi sallah kafin mai kwalliya ta zo ta yi mata. Wani shegen les aka bata ta saka riga da zani royal blue. Ɗinkin buba ya yi wa Rahila mugun kyau ga kwalliya. Karfe biyar aka gama mata sai ga su Sajida su ma sun zo tare da wasu ‘yan uwansu. Walima aka yi a gidan sai shida aka watse. Shida da rabi su Sajida suka bar gidan, inda suka rabu da kuka. Karfe takwas Aman ya shigo ya gaida mami da ‘yan uwanta. Miƙewa ya tafi falon baban shi. A can suka zauna suka sha hira su shigowar mami da Rahila ya ɗauke mishi hankali. Tunda ta shiga kanta da lullube ta gaida Abba bata sake ɗago kai ba. Nasiha aka musu mai shiga jiki sannan mami ta mai da Rahila cikin 'yan uwanta wato ta sabida Aman. Haka Aman ya sato jiki zai musu kinnafin Rahila ya samu mami ta toshe hanyar. A can gidan shi na GRA aka yi wa Rahila jere duk da akwai komai. na gidan aka yi aka jera mata nata suna fitowa Hindu ta ce sannu karuwai kun zo kun jera kayan karuwar ƙanwarku ce bayan ya gama tsince budurcin tun a waje ta ta za su taya ta kwane sai ta ga sun ba wa iska ziyar da haka suka fita suka bata wanda ya faɗa wa iyayensu dubi da halin da amarya ke ciki washe gari yan maiduguri suka fara shiri sai ga kayan gara daga gidan su rahila abin ya burge su haka mami ta ware musu na suka tafi da shi Sosai mami ke gyara Rahila ciki da waje ta murje ta yi kyau musamman da take shan fruit. Kwana goma da yin bikin mami ta koma. Islamiyya dama tun ta kore shi bai sake dawowa ba sai yau daga gurin aiki. Ya shiga unguwar sayayya ya yo mata. Murmushi ne ya kwace masa tunawa da ya yi. Kishingiɗe yake a falon shi ya saka laptop ɗin shi a gaba yana buɗe abubuwan buƙatar da za su yi amfani da shi a China. Wayoyi uku ne a gaban shi ɗaya ce ƙarama sosai duk sauran biyun manya ne. Ƙaramar cikin ce ta yi ƙara ya ɗaga ya kara a kunne cikin sanyin murya ya ce barka da hutawa Alhaji. Yawa babana ga gana a Kaduna. Abin arziki ya kawo ni da fatan ba za ka watsa mana ƙasa a ido ba. Idan ka samu lokaci ka zo gidan da abokinka Amani ya auri yarinyar nan. Mun gama magana a kan sauran 'yan matan ni da Alhaji Saminu Bature, kawun abokinka. Mun nema muku auren 'yan matan kai. mun nema kai mun nema maka Maryam Sajida ita sana'a, Rahima mun nema wa Ahmad nan da wata uku hmm iya abin da ya ce wa su kenan ya jifa da wayar ran shi a ɓace ba dai yan uwan jinjirar da Aman ya aura ba amma gaya nan an yi ɗan kaza kaza mutum ya janyo min raino abin da mai nasara yake faɗa kenan yana nanatawa ƙarshe ya kashe laptop ɗin yayi ya miƙe zuwa banɗaki tuna baya A gaskiya Hajiya an ci mutuncin yaran nan da mahaifiyarsu ni dama Bakar nake so mai nasara ya samu ko za a yi dace ta sauya mana alƙiblar shi in ji maman kilishi. Na ji baƙin cikin abin da ya faru, sam yaran mu aure suke ba tare da sun san matan da suka dace da su ba. Kalli tijarar da yarinyar nan ta yi ga shi abin ya juye mata, ta ƙare da kishiya. Aka suka ci gaba da tattaunawa har alhajin su mai nasara ya shigo nan suka mika mishi bukatar su na nema wa mai nasara auren Maryam Sajida. Zama ya sa aka masa bincike a kansu sannan ya tafi nema wa mai nasara aurenta. Yana zuwa sai ga kawun Ahmad wanda ya jiya ta turo shi nema wa Ahmad auren Rahima. An da magana nan da wata uku. Bayan tafiyarsa muka shigo gida, zama na a kusa da mama amarya kaina a kafaɗarta na ce, Mama ku bar mu je gidan 'yan biyu mana. Marmashi mama ta yi cikin kewar 'yar ta ta ce babu ruwana. na kin ji abin da malam ya ce. Shiru muka yi, Rahima ta kalle ni. Kallon jerin kayan neman aure ne na ce mama auren wa za a kuma. Kai tsaye ta ce ke da Rahima. Miƙewa muka yi sai ɗakin muka zauna muna jimamin Rahila ashe namu na tafi. Fakin motar Aman ya ya fito a hankali sanye yake da London suit. Wani dark blue har wani haske yake suit ɗin rigar ciki suit ɗin sky blue. takalmin kafar shi baki ne sai agogon da yake ɗaure a tsintsiyar hannunsa na azurfa ne kwaso kayan ya shige cikin gida tana zaune a falo ita ɗaya tana cire lallan hannunta ya shigo da salama mikewa tayi ta fara ƙoƙarin saka hijab ɗinta sannan ta amsa salama tare da cewa barka da zuwa ya aman shaida idanu ya sakamakon ƙarewa jikinta kallo tana sanye da doguwar riga na English wear mai dogon hannu karɓar kayan ta yi ta isa gaban shi. Karɓar kayan ta isa gaban shi za ta iya ajiye a gurin ya rungume ta tare da sansunar ta wanda yake tafiya da natsuwar shi. Kan shi ya ɗaura a kanta ya ce barka dai cutie, ya kwana biyu ko ki yi kewana, kin bar ni can ina ta azabtuwa da kewarki. Shiru ta yi kanta na ƙirjin shi jin sautin bugun zuciyar shi take, a can ƙasan sa ya ce taimaka min ki cire min wannan kayan nauyin, na gaji sosai. Bottoms ɗin rigar ta shiga cewa dukansu kanta a sunkuye ɗago kanta yayi ba ta ƙaramin sumbata a goshi sannan ya da suka cire naiti ɗin shi yunwa nake ji ya faɗa mata a hankali sakin shi dai jikinta na tsuma saboda kwana biyu ka kawai take jin wani filin sosai musamman idan ta tuna a ranar da ya rutsa ta abincin ta haɗo mishi da duk wani abin buƙata ta kawo mishi zama yayi tayi sabin ɗin shi tuwon shinkafa miyar egusi sai farfesun bindin saniya Zuba wa cokalin ta saka mishi yayi ido kafin ya ɗago ya ce please ki bani na ci. Miƙewa ta ta koma kicin ta wanko hannunta. Zama ta yi ta shiga bashi abincin lomar farko ya rike mata hannu da haƙorin shi. Sakewa ya ganin wani shu'umin murmushi da ta yi mishi a haka ta yi ta bashi abincin. Daga ya rike mata hannu sai ta tsiri tsotsa hannun nata. A haka har suka gama ta kwashe kayan zuwa kicin. Wanke hannu take yi, amma sai ta tsinci kanta da lashe hannunta ita ma tare da tsotse hannun. Jin ƙarar gate ya sa shi miƙewa da sauri ya fita ya gyara kayan shi kafin mami ta shigo. Zama yi kamar maraya har mami ta shigo kallon shi ta yi tsaf ta hango rashin gaskiyarsa. Kicin ta nufa ta ga hijab ɗin Rahila a ƙasa. Fitowa ta ta tsafka mishi rara sannan ta ce, ba na ce sai na neme ka ba, imami e, na kawo mata wayar ta ne. Ɗaukar jakar ya yi ya ajiye sannan ya saka takalmin shi ya ce sai an jima, malam kuɗin turare na. Juyawa ya ce, ai tinti turo miki. Fita yana murmushi saura kwana hudu ya yi kidnapping. Kusan kwana uku kenan tun da aka kawo tambayar mu da sadaki babu wanda ya zuwa ɓangaren manema. Duk mun addabi kanmu da tsoro da fargaba. Kullum nasiha mama ke mana domin Umma ta ce ta yi mana ba ta da lokacin mana wani abu. Ga shi wani tsirfa da ake mana na ga wani tsirfa da ake mana na sa mu a lalle na gogewa za mu yi wani. Zaune yake shi da su Aman yana son faɗa musu amma ya san dariya za su mishi. Wayar Ahmad ne ta yi ƙara ya ɗauka saboda ganin First Lady. Gaisawa suka yi da ummin shi, sannan ya shiru sai murmushi yake dokawa. Kallon Aman ya yi godiya ya shiga zuba mata sannan ya katse kiran. Cikin wani irin murmushi ya ce, Kai mutumi na, ashe mun kusan zaman ango, ka ji an nema min auren ƙanwar matarka. Tsame fuska mai nasara ya kar Ahmad su sako shi cikin zance. Dariya amana ya ce, ina fasfon ɗin matata, tunda tafiyar ta an jima ce, gara na riƙe abuna a hannuna kafin na sato ta. Sai Ahmad ya sanna ya ce, ai ba ni ɗaya ba ne har da mai nasara aka nema wa Maryam. Mike waye a fusace zai bar gurin Aman ya ɗaga murya ya ce, angon jaririya har za ka tafi ne? Allah ya nuna mana ƙarshen muskilanci. Ko ɗaga kai bai yi ba ka yi, shiga motar shi ya bar su a gurin. Karfe bakwai da rabi yana zaune a gaban abban shi suna hira, Mami ta shigo gaishe ta yi sannan ya ce, Mami ina son kai Rahila gida ta gaishe su na ga kamar tana kewar gidan. Shiru ta yi kafin ta ce, Eh ni ma ɗazu na same ta tana kuka amma ta ce min wai babu komi. Bari na sa ta ta shirya sai ku tafi." Miƙewa ta fita, murmushi ya sanna ya ce, "Abba, na gode da bani wannan shawarar, ga gashi ta faɗa tarkona." Kar ka nuna rawar jikinka akan tafiya da yarinya kawai ka matse. Dariya suka yi sannan abin shi ya ci gaba da mishi nasiha har ta shigo ta ce tana falo oke kawai ya ce sannan ya fita a falon. Sanye take da wata farar atamfa mai jar fulawa da baƙin hijab ta fari sai ta yi kyau. Saka ta yi a gaba suka fita ya buɗe mata gaban motar ta zauna sannan ya koma ya shiga. Sai da suka biya kasuwar zamani ya yi wasu umma da su ya yi wasu umma da mu siyayya sannan ya kawo tare ciki suka shigo muka gaisa sannan ya fita nan muka saka ta a gaba muna kallon ta ita kuma tana jikin umma tana shagwaɓa da ƙyar ta shiga ɗakin mama nan kamar me ɗakin mu muka shiga inda anta ya ke ciki duk ta lalace babu mai kula ta sai yaya Hayat antinta ce take faɗa mata antin ce take faɗa mata an turo neman auren mu sosai ta murna har da ce mana Yara kun kusan shigowa ya san idan aka kama ƙirjin yarinya sai ta yi jinya. Zaro ido muka yi cike da tsoro a nan take kwankwasa mana. Ai kowannenmu ya nemi maɓoya da ai kowannenmu ya nemi maɓoya. Dariya ta yi sosai har da rike cikinta ƙarfe tara na dare ya zo ya ɗauke ta. Daga nan airfort suka wuce inda ya miƙa mata niƙaf. Suna isa ta ɗaura suka shiga ciki tana son tambayar shi amma ya ƙi ba da fuska. kamar su ake jira ganin yadda take ɗari-ɗari ya sa shi janyo ta kallon shi ta cikin niqab ɗin ya ce kalla hanya a hankali suka shige cikin jirgi ta rike mishi riga saurar da ita ya ɗaura mata belt ana gama sanarwa jirgi ya tashi rike hannun ta yi gab ɗaura kanta ta yi a kafaɗar shi fuskar ta yi cikin sanyin murya ya ce ki nutsu sake kwantar da kanta ta yi tare da sauke ajiyar zuciya tsabar tsoro ko rantsawa ba ta yi ba har suka isa Lagos. Suna sauka ya shiga kasuwar zamani da ke cikin airport, ya saya mata kayan sawa, sai na ciye-ciye da manyan rigunan sanyi sabida kakar sanyi ake a China. Tana zaune wata matashiya ta zo ta zauna a kusa da ita bata ɗago kai ta kalli yarinyar ba, sai dai ta ce sannu ko, ke ma China za ki gyaɗa mata kai da hila tai. Haka yarinyar ta yi ta surutu har Aman ya dawo ya zauna a kusa da ita. Ya riƙo hannunta wanda suka sha gyaran mami ya ce cutie ga abinci. Daga niƙaf ɗin tayi yi za ta mishi magana. Riƙe hannun ya tare da dilla mata rara. Sun kuyar da kanta ta yi ta ce ya aman na ƙoshi. Marmashi ya ci gaba da yi yana kallon yadda mai nasara ya crossing leg yana karanta jarida ci gaba yai da lallaɓa ta. Dan ya fara hango tsarewarta ta ta hanyar share ta da ya ce me na kuka. Sai ta saki kukan tana cewa ita kam ya maida ta gurin mami. Ajiyar zuciya ya sauke sannan ya ce na ji zan maida ki amma mu je ki raka ni sati ɗaya za mu yi kawai. Can kuwa aka fara shirin tafiya a first class VIP suka zauna komai na kurin a tsare yake. Bini-bini yana kallon Ahmad da ya sukurkuce. Mutane na gama shiga jirgin ya tashi nan ma rungume ta yi har jirgin ya daidaita a sama. Karfe biyu da minti uku na yamma a China, karfe biyu da minti uku suka sauka a birnin John. na ƙasar China, sanyi ake har da ƙanƙara. Tun a jirgi ya saka mata rigar sanyi da takalmi da safar hannu da na ƙafa. Sai fuskarta ya sa mata wani mask. Mai nasara na ganin aka ya taɓa Ahmad. Murmushi Ahmad ya cikin ƙaramar murya ya ce, Na mishi uzuri don ina ganin ni tawa jaririyar ɓoye ta zanya har sai na gama gyara mata saiti. Ta biya baki mai nasara ya sannan ya kauda da kanshi Kawai da suka sauka motar wani hotel mai suna Royal Hotel ya zo ɗaukar su. Ɗaya na su Aman ɗaya na su mai nasara. Tafiya kaɗan suka isa hotel ɗin inda aka shiga ɗiban kayansu zuwa cikin ɗakunansu. A online Ahmad ya musu bukin. maƙullan ɗakunan yana hannun masu kwaso musu kaya ko da aka buɗe ɗakin. Farko na su Aman shiga ya yi da matar shi wata sanyi ya gigita ta. Ya kunna room heater. Kayansu ya karɓa ya jera a wardrobe sannan ya saki labulayen da suka ɗage tana kwance a dukunkune daga ta yi ya gyara mata kwanciya shiga raba ta da kayanta sannan suka nufi banɗaki wanka ya yi mata idanunta a rufe alwala ya yi ya fita ya barta. tana gamawa ta buɗe drawer da ya ɗauki tawul ita ma ta ɗauka kallon kanta ta ganin inda tawul ɗin ya tsaya take kunya ya rufe ta ta fita sai da ya buɗe ya ganta a tsaye Rago hannunta ya bata doguwar riga ta saka sannan ta hau abin sallah ta yi sallar asuba sannan ta yi azahar. Tana idarwa ana kawo musu abinci. Zama ya suka ci sannan ya miƙe ya ce zo ki taya ni shiryawa zan tafi mitin sai dare. wa masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A sha ruwa lafiya.